This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niya FM. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Usman Kabara muke farin cikin gabatar da shirin na yau Litinin 25 ga watan Janairu shekara ta 2016 ga kanin labarai. To Grace a kasar Jamus na samun kwararar bakin haure kusan 2000 a rana amma yanzu sun ce ba za su karbi bakuncin abin da ya wuce mutane 200 ba a rana kamar yadda ministan su ya bayyana. tun a jiya kuma lahadi jama'a ke rike da shebur a hannu don kamfasa dusar kankarar da ta zubar kamar da bakin kwarya ta kusa binne gidaje da motoci a nan amurka a karo na biyu kuma cikin watanni biyu italiya da faransa suna shirin maraba da shugaban kasar iran hassan rauhani a wannan makon to malam wasu barka da dawowa <laughs> eh, shirin tsakar dare barka da fata an shirya shan kofi eh, insha Allah <laughs> gwamnatin jihar adamawa ta ce tashin hankalin da aka samu a waɗansu wasu ƙauyukan jihar da ya yi sanadiyar kashe wani dpo ba harin boko haram ba ne muna da security report kuma mun wannan abun mun san shi da ba muna kokari yan security a danne wannan abun fada ne na kabilanci muna kuma da rahoto kan yunkurin hukumomin kasar kamaru na yi wa kafofin sadarwa iyaka da suke gani suna cuta al'umma muna kuma da rahoto kan shirye-shiryen zaɓe da ake a jamhuriyar niger ibrahim alfa ahmed zai shigo da shirin ciki da gaskiya amma duka sai bayan kun sha labarai To zama assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Kasar Jamus na samun kwararar bakin haure kusan dubu biyu a rana, amma yanzu ba zai wuce su karbi kamar bakuncin mutane 200 ba a rana kamar yadda ministan cikin gidan kasar ya bayyana. inda ya bayyana cewa duk wanda ba zai nemi izinin neman mafaka ta mafakar siyasa ko makamancin haka a jamus ba to ba shi da ikon zaman kasar taɓa rauniyar hanya wannan tsuke bakin kan iyakar ya biyo bayan yadda kasar ta jamus ta fi ko da ta fi kowace kasar tarayyar turai tattalin arziki ta kididdige cewa ta karbi bakuncin 'yan gudun hijira kimanin miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya a bara wanda hakan ya haifar da kashe makudan kudade na kasar wanda ya ja zazzafar mukabala a siyasar kasar ministan harkokin cikin gida na kasar jamus din thomas de ya faɗa wa jaridar bildam santok cewa 'yan gudun hijira suna gujewa yaƙi ne don tsoron tozartawa da makamantansu a ƙasashensu tun daga jiya lahadi jama'a suka rika suke rike da cebur a hannu don kamface dusa kankara da aka daɗe ba ga irin ta ba wacce ta kusa binne gidaje da motoci da kusan mita a jihohin georgia new york da boston inda har aka sami mutuwar mutane akalla goma sha bakwai haka ma a nan washington inda fadar gwamnatin amurka take dusar kankara ta zuba ba kakkautawa inda dole aka kafa dokar ta ɓaci amma yanzu al'amura na komawa daidai manyan filayen saukar jiragen sama irin su dallas international da reagan national suna kulle har ajiya a daidai lokacin da ma'aikata ke ci gaba da share dusar kankara daga titi da jirgi ke rugawa ya tashi mazauna virginia da new jersey su ma sun fuskanci ruwan dusar kankara kasancewar akalla mutane miliyan 85 aka kiyasta a fadin kasar nan cewa suna kan hanyar zubar dusar kankarar tun farko jiya dai masana yanayi sun gargaɗi jama'a da su lura labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc A karo na biyu cikin watanni biyu jami'an Italiya da ƙasar Faransa na shirin maraba da shiga ko kuma karɓar bakuncin shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani a wannan makon. inda suke sa ran cewa za a shiga sabuwar alaka tsakaninsu da kasar ta gabas ta tsakiya mai basirar tsare-tsare a daidai lokacin da suke bukatar zuwansa ko kuma suka yi tsammanin zuwansa a watan da ya gabata na shekarar 2015 cikin nuwamba inda kuma sai kwatsam ya soke ziyarar tasa kasancewar an kai harin ta'addanci a faransa inda ya hallaka mutane da dama ya kuma jikkata wasu ziyarar da zai kai zuwa kasashen sun da za su kulla yarjejeniya ko kuma alaka ta diplomasiya suna ganin cewa hakan zai haifar da ɗa mai idanu sannan hakan zai inganta tattalin arzikin tsakanin kasashen a makon da ya gabata ne dai shugaban na faransa faransuwa holland ya ce abu ne mai yiwuwa iran ta dawo da fagen siyasa ko kuma kasuwanci a duniya matukar ta dage domin kuwa an ɗage mata takunkuman da aka kakaba mata a baya amma ya rage da ruwanta ita iran ɗin ta sassauta zaman ɗarɗarɗin da ke tsakaninta da ƙasashen gabas ta tsakiya da kuma zaman doyar da suke tsakaninta da ƙasar saudiya sakataren harkokin wajen amurka yana ƙasar laos da ke gabashin duniya inda ya sauka a beten babban birnin ƙasar don kafa harsashen taron da za a yi a watan fabrairu shekarar nan na shugabannin kasashe goma na kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya karkashin jagorancin shugaba barack obama Kerry ya sauka ne a yammacin jiya Lahadi a matsayin zangon farko na kasashe uku da zai ziyarta da suka hada da Cambodia da Sin. Sakataren zai tattauna da shugabannin na kasashen Asiya game da al'amuran da ke ci musu tuwo a ƙwarya ciki har da matsalar tekun kudancin Sin da maganar shirin nukiliyar ƙasar Koriya ta Arewa. Ana sa ran taron na ASEAN da za a yi a California. ta nan Amurka zai taɓo hanyoyin bunƙasa harkokin tattalin arziki tsakanin Amurka da ƙasashen Asiya. Daga baya cikin wannan shekarar shugaba Obama zai halarci taron na ƙungiyar ta ASEAN a can Laos wanda zai zama shugaban Amurka na farko da ya je wannan taro. To daga ƙarshe wasu 'yan ƙasar Masar guda takwas na fuskantar tuhuma a kan yadda suka bari har fuskar wani mutum-mutumin gwal na sarki Tantankumun wanda yake daya daga cikin fir'aunonin wancan lokaci ya samu matsala ta yadda suka yi ƙoƙarin gyara shi a ƙarshe kuma garin neman gida a karsa ido. Masu gabatar da ƙarar na Masar suna zargin ma'aikatan gidan tarihin da yin sakaci da wannan kan sarki mai tarihin fiye da shekaru dubu uku da ɗari uku kamar yadda kafar yaɗa labarai ta kasar ta rawaito ana son sanin yadda aka yi har gemu mutum mutumin matashin fir'aunan takunkamu ya tabu ko kuma ya tumbuke har aka kwarzana fuskarsa a lokacin da ake kokarin gyara a shekara ta 2014 wannan gunkin dai wasu mahakan ababen tarihin birtaniya ne suka tono shi a kabarin sarkin a shekara 1922 sannan shine gunki mafi jan hankalin 'yan yawon bude ido a duniya tuni dai aka bawa wasu jamusawa kwangilar gyaransa kuma suka gyara zanen da aka yi masa labaran duniya kenan kuka saurara. To da bari mu faro takon a jihar Adamawa da ke arewa gan masu gabashin Najeriya inda rahotanni ke nuni da cewa mutane da dama ciki har da wani babban jami'in 'yan sanda aka kashe a wani tashin hankalin da aka yi ake dangantawa da rikicin Fulani makiya da manoma a yankin Gere. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz na dauke da ci gaban rahoton. kamar yadda rahotanni da kuma shaidun gani da ido ma suka tabbatar su dai waɗannan maharan sun fa kashe wani babban jami'in 'yan sanda wato dpo mai kula da yankin vinikilan baya ga fararen hulan da suka kashe a ƙauyuka hudu da suka hada da misare mako dukka jam da kuma ƙauyen tabungo wanda aka akasarin mazauna yankunan manoma ne da kuma masunta kuma kuwa 'yan makonnin da suka gabata ma an samu wani rikici a tsakanin makiya da manoma a yankin shaidun gani da ido da sun bayyana cewa mutane da dama ne ma a kashe a wannan hari baya kuma ga waɗanda suka tsira da munanan raunuka Cikin mahadda jami'an tsaro kamar yadda wannan da ya tsallake rijiya da bayan ke cewa yawa sun fi gari biyar ma sun kone garin gabaki daya tsere kan gaskiya ana sa da har yanzu ma ba gama idan gawatin ba domin wanda aka ji ba yanzu dai an sa ambulance da mila su goma sha uku akwai wanda kuma a kasa ba zo an dauka ba akwai wanda na ta gefe ruwa da su ba dauka kamar kawo yanzu ma dai rundunar 'yan sannan jihar adaman ta tabbatar da wannan tashin hankalin yayin da kuma tuni ma aka tura sojoji zuwa yankin domin shawo kan lamarin kamar yadda mukaddashin kwamandan rundunar soji na 23 da ke yola kanar aba fufula ya tabbatar min ta waya a mun riga mun tura su sojoji zuwa gurin da patrol vehicle namu ko hari eh, kwantar da hankalin nashi babu mai kyau ba a dinga kashe juna. To sai dai kuma a sakon sama ga al'umman jihar Adama gwamnan jihar Sanata Muhammadu Bindo maru Jibrilla ya fama musanta rahotannin da tun farko wasu ma ke yadawa na cewa mayakan Boko Haram ne suka kawo harin inda ko ya shawarci makiya da manoma da ake kai zuciya nesa. wannan abun ba mu ji daɗin faruwansa ba kwaran wannan ba boko haram ba muna da security report kuma wannan abun mun san shi da ba muna kokari yan security a danne wannan abun fada ne na kabilanci wanda ina kiran mutane adama da babban murya don Allah do annabi a daina wannan domin dukanmu na abu ɗaya ne idan aka samu matsala a samu hukuma a daidaita a kan a zo ana kashe juna wannan ba da mu ba su makiyaya dole ne su bi abun a hankali hankali su zauna a duba yadda za su yi negotiating da su manoma ba sai an an shiga gonaki mutane a nemi fada da sauransu ba in an zauna da yadda Allah za a daidaita gwamnan jihar Adamawa kenan senator Bindo Umaru Jibrilla wanda kawo yanzu sojoji da 'yan sandan kwantar da tarzoma ne ke shawagi a yankin da zimma cafko waɗannan mahara ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya haka yake daga harkokin tsaro a najeriya kuma sai shirye-shiryen zaɓe a jamhuriyar niger inda hukumomi suka bayyana kammala raba katunan zaɓe sai dai 'yan hamayya suna gargaɗin masu unguwanni da su tabbatar sun riƙe amana ga rahoton da wakilin haruna mamman bako ya aiko mana daga birnin kwanni tun zaɓe sun shigo dama mai anguwa mai anguwa za a kan kartocin zaɓe muna nan muna waye ma mutane kai su zo su amshi karta kartaɗinsu shine bugun gaban lalle za ka zaɓen wanda kake so mu muna nan muna iya ka ƙoƙarin mu tun lokacin da an ka kawo waɗanga kartukan zaɓen muna nan muna faɗi ka tashi muna fatan sai kowa ya amshi shi karta sannan mu samu kwana sai dai a cewar alhaji abdulmuni memba a kwamitin gudanarwa na kwamitin da ke goyon bayan taka takarar tsohon shugaban kasar jamhuriyar Nijar Alhaji Muhammad Usman a ƙarƙashin lemar jam'iyyar MNRD hakuri sufa suna kashedi ga hakimai cewa da masu unguwa-unguwa waɗanda za a kai katuttukan zaben na aje a wuraren su domin kar su shiga harakokin siyasa a lokacin rabon waɗannan katuttukan zaben. Tokartoci sun taho na zaɓe suna nan meri meri yanzu yau zaman da ake babu mamaki gobe in allah yarda kowane gari a je a kai mishi tashi karti kuma abinda muke kira bisa sha'anin wannan kartikin nan ko san ya rubuta ya je ya nemo kartite shi bi shi yi haƙuri shi zo shi doge shi nemo kartite sannan bancin haka hakimai kasu kuskura su yi unhwani da kowace siyasa bisa harkar kartin nan saboda amanan mu tana gare su amanan ƙasa tana gare su amanan garuruka suna gare su wanda ya zo ya wurin amsa karti ta bisa ƙa'ida a bashi karti ta ba mu yarda ai amfani da mu ba ba mu yarda ai amfani da majority ba su yi amfani da gaske su su tsare gaske su wajen ba da kantattukan nan ana ƙasa ga mako guda kamin a buɗe yakin neman zaɓe a jamhuriyar Nijar a hukumance tuni dai 'yan siyasar suka fantsama a cikin daji domin neman magoya baya ko da yake waɗansu talakawa na cewa inda aka tuma na ake haɗuwa siyasa kuma ita ce bulalar talaka kuma a wannan karo 'yan siyasa za su ji a jikinsu haruna maman bako sashen hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka. To daga jamhuriyar Nijar kuma sai makwabciyar ta Kamaru inda bayan wani zaman tattaunawa tsakanin wakilan ministoci masu ruwa da tsaki kan harkokin sadarwa. aka da shawarar gurfanar da manyan kamfanonin sadarwa da ke kasuwanci a kasar gaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar sabili da gaza biyan haraji wakilinmu muhammad awal garba na ɗauke da ci gaban rahoton Hukumar hana yi wa tattalin arzikin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru zagon ƙasa bisa ga jagorancin tsohon ministan ƙasar Garga Haman Aji suka fayyacewa kamfaninnukan kiran waya na tangaraho ko na salula irin kuɗaɗen da hukumar suka gano cewa nukan wayar na Orange MTN da na Kamtal Cameroon ba sa bin ƙa'idodi wajen biyan harajin su kamar yadda gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru suka tsara musu kan haka ne hukumar kamo masu yi wa tattalin arzikin ƙasar ta jamhuriyar kamarutu anniti suka lashe takobin cewa sun ci taron kamfanin kamfaninnikan ne guda uku kudade har miliyar saba'in na sefar kudin jamhuriyar kamaru idan ba haka ba su tattara nasu ya nasu su san an da dare musu kakakin hukumar konak din cikin jawabinsa ya ce La mission a chiffré à plus de 170 milliards de francs CFA. Waɗannan kamfaninnuka sun yi wa dokar ƙasar ta jamhuriyar Kamaru mai lamba 23 karan tsaye shine yasa muka makala musu wannan taron. Na tambayi Alhaji Hamisu Adam ko ya yake ganin wannan taron da hukumar Konak din suka yi wa kamfaninnukan kiran waya guda uku na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru a matsayin sa na kakakin ƙungiyar fararen hula na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Konak su aikin da aka saka su suke yi suna karbo hakkin gwamnatin kamaru haraji akan waɗannan gidan su wayoyi dama an fara yin ka'ida da su a wannan shekarun da aka ba su ya zo ya shige sai aka ce wa konak su zo su yi bincike akan wannan sha'ani sai aka gano cewa waɗannan in sun shige kontransu da shekaru sai aka yi musu suna biyan amma dai abin da aka ce musu su biya to yanzu she aka yi musu redressement fiscal akan wannan kudin da yake akan su in su ma masu kiran wayan sun koka kamar haka. eto eh bayani game da wannan yi ba abin da za a yi kawai a biya kawai saboda mu kiran ma ba ma ganewa mu sa kuɗi a yanke balle ma mtm da orange nan mu har yanzu sun kawo mana matsala gasan afirka na ba ƙasa da za a ce tana kira ta tsada wanda ya fi kamaru kamar su ne farko wanda suke suka fi kowane bangare tsadar kira kiran da muke muna biya da tsada saboda haka su masu biya haƙƙin gwamnati muhammad awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru To madalla a gaishe ku har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe 12 da minti 17 na asuba ga shirinmu na gaba. that is a eh, SPU, Special Protection Unit, to sun sha biyu ne komodorin da ya canja a cikin komodorin da ya canja guda tara duka ɗin ne. akwai sarrafin nan revenue to akwai 'yan sanda a wajen wanda suke taimaka wajen ayyuka ne to hmm. shi ne sai ya ce duk 'yan arewa da suke wajen ne ya sa mutane shi akwai position wanda ya kamata a ce ya yi filin gap nasu ya ke yi filin gap ne abun da ya sa yake kuma idan har za a yi wannan promotion dukkan yawancin nasu na arewa ne sai yake shiru a kai ai na ce ma service commission su ya kamata a yi masu wannan tambayan ba shi inspector general 'yan sanda ba jama'a assalamu alaikum idan masu sauraron mu za su iya tunawa tsohon shugaba gullak jonathan shi ya naɗa sufeto janar na 'yan sandan yanzu salomo arase a bayan da shugaba muhammadu buhari ya lashe zaɓe amma kafin a rantsar da shi ya kama aiki haka kuma tsohon shugaba gullak jonathan shi ya naɗa tsohon sufeto janar na 'yan sanda mike mbama okiro a matsayin shugaban hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ko kuma police service commission ko psc a takaici. speto general solomon arase shine mai zaben duk wanda ya dace a yi masa karin girma daga kan mukamin asp har zuwa mukaddashin speto general shi kuma mike okiro shine mai tabbatar da wannan nadin a bisa ka'ida tare da amincewar wakilan hukumarsa A yau za mu ji bayanin wasu abubuwan da waɗannan mutane guda biyu suka zartas na yin ƙarin girma ga wasu jama'an 'yan sanda. Kuma abin da ke so sake gina maka akwai medical promotion da aka yi kwanan nan from ASP to superintendent ba a taɓa yi ba ina jin ban ga organization ba ko soja ko SS ko ina da taɓa ga organization za ta yi wannan ba kuma ba za ta taɓa faruwa ba ya faruwa da jiran police daga ASP suka yi skipping DSP rank to superintendent ba san menene ma dsp rank ba in their shoulder ya ba su double promotion daga medical office abu da ya promoting nasu kenan a lokacin suleiman abba akwai wani moses jatubo moses jatubo shine mai tsaron shugaban kasa jonathan da mila ɗan tawaye da uche uche kuma shine mai tsaron ita eh, patient jonathan yanzu yake ma magana uche yanzu mai nashi kwanan da suka samu csp da shi da mila Malik Jotubo yanzu haka midnight Jotubo shi su CSP ne amma shi Jotubo yanzu sai commissioner of police of which is very wrong. Yanzu haka yadda nake ma magana wallahi shi commissioner of police ne kuma yadda nake ma magana ba shi kaɗai ba ma yanzu haka muna da AC wanda ya promoting that is PSO PSO junior CSP ne ya promoting na shi AC rank fourth PPRO junior CSP ce wanda take yi a cikin a cikin wannan staff list tana 406 406 ya ɗauke da ya ba AC a ainihin serial number na ta ɗari hudu shida inda take kira a cikin listin ke na ba number ɗaya ba number biyu ba number uku ba kaga kamar su CP Ojuku daga wanda yake CP Oji da CP Eleligume City da CP Chris Ezide na Edo wallahi duka su da Gino Disis duk ya promoting nasu ya ba su CP rank. akwai wannan tambaya kuma da za mu yi ta kamar da muka yi alkawari kusa da ta ƙarshe cewa shi solomon arasi kan ƙara wa mutane girma ne bisa son zuciya idan an duba misali kamar cp chris ezike wanda yake a jihar ido da shi ne mutum na 38 sannan aka dawo duk mutane aka ture su aka naɗa shi aka masa ƙarin girma hatta ita kanta kakakin rundunar taku ita bc kolawale ita ce ta 406 ta tura duk mutum 405 aka zo aka bata wannan ƙarin girma ta zama yanzu mataimakiyar kwamishinar 'yan sanda hmm. to shi me yasa solomon arasa yake daukan irin waɗannan matakai da za su iya jawo masa matsala ya zubar da mutuncin 'yan sanda ai na ce ma service commission su ya kamata a yi masu wannan tambayan ba shi inspector general 'yan sanda ba dsp tinja madam ya ba da amsa a madadin inspector general solomon arasi kamar da yadda aka ji ya ce hukumar kula da ayyukan 'yan sanda wadda take karkashin mike okiro ita ce take wannan abu kuma ita za a tambaya to amma kada a manta da cewar shi speto janar na 'yan sanda salmo arashe shi ne mai mika sunayen waɗanda yake so a yi makarin girma ita hukumar ta amince idan ta ga bai dace ba ta ƙi abinda 'yan sanda masu zargin mr arase da nuna bambancin yanki da na addini suke faɗa shine cewar wata ɗaya bayan hawansa kan mulki ga misali ya yi ƙarin girma tare da amincewar hukumar mike okiro ma wasu 'yan sanda su goma sha hudu masu mukaman dcp ko mukaddasan kwamishina zuwa mukamin cp wato kwamishina kuma maimakon ya bi sahun da ke cikin wannan kundi kamar yadda aka fi sai ya zaɓo waɗanda ransa yake so ya tsallake waɗanda baya so 'yan sanda goma sha hudu da aka yi mukanin girman nan zuwa mukaman kwamishinoni daga ranar 26 ga watan mayu na 2015 daga na ɗayansu har zuwa na goma duk a jere aka ɗauko su a cikin kundin jerin sunayen jami'an 'yan sanda masu mukaman dcp daga cikinsu akwai 'yan arewa guda hudu sauran guda goma kuwa duk 'yan yankin kudancin najeriya ne to amma abin mamakin a nan shine da aka zo kan na goma ɗin wato anthony obizi michael daga jihar cross river sai aka tsallake wasu mutane su 25 dukkansu 'yan arewacin najeriya in banda mutum guda ɗaya tak sai aka ɗauko wasu 'yan kudu emmanuel ojiku daga jihar anambra wanda ya taɓa zama kakakin rundunar 'yan sanda aka ɗauko chris ezeki shi ma daga jihar anambra aka ɗauko Moses Jitobo tsohon jami'in da ke tsaron lafiyar tsohon shugaba Goodluck Jonathan kuma ɗan jihar Bayelsa shi kuma aka sake tsallaka wasu mutanen su 42 a bayan waɗancan guda 25 da aka tsallake wato an tsallake mutane 67 kenan aka ba shi wannan mukami na kwamishina wannan shi ya kawo adadin waɗanda speto general solomon arasi ya naɗa kwamishinoni a zaman guda hudu 'yan arewa guda goma 'yan kudu wannan kenan akwai wasu matakan yin ƙarin girma na 'yan sanda da ake kira special promotion inda mutum yakan tsallaka mukami guda zuwa wani na sama kamar ga ƙananan 'yan sanda daga kurtu har zuwa speto shi speto janar din yana iya yi domin raɗin kansa ba sai ya tuntuɓi hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ba a ranar ɗaya ga wannan wata na janairu da muke ciki ga misali speto janar solomon arase ya yi ƙarin girma na musamman wasu 'yan sanda guda shida masu mukaman kofar zuwa mukaman sufetoci dukkansu a sashen jiragen sama na wannan runduna kamar yadda yake kumshi a cikin takardar yin ƙarin girman wanda kwamishinan 'yan sanda cp adeyemi ogunje milusi ya sanya ma hannu a madadin shi mukaddashin speto janar mai kula da mulki an yi wannan karin girma ne ma esrom bomenem precious amachuku damola akinade muyibad ajani ogundiran omotayo da kuma blessing enumaje dukkansu shida 'yan yankin kudancin najeriya ne. banda karin girma akwai batun manyan mukamai kama daga na dig zuwa aig da kwamishinoni har zuwa mukaddasan kwamishinoni ko dcp waɗanda ake zargin solomon arasi ya yi shiru da batun cike su saboda idan ka dubi jerin sunayen manyan jami'an da ke kan layi domin cike su ɗin 'yan arewa ne akwai position wanda ya kamata a ce ya yi filin gap nasu ya ke yi filin gap ne muna da position na dig to ic forces ya ke yi aig mobile ya ke yi aig ctu ya ke yi aig spu ya ke yi muna da aig investment ya ke yi muna da aig first animal branch ya ke yi muna da aig armament ya ke yi aig bob duk ya ke yi abun da ya sa yake kuma idan har za a yi wannan promotion dukkan yawancin zama ya arewa wani sai yake shiru a kai haka dc position dc promotion in sai da ɗauki mutane mutane guda ishirin in ma zai yi to idan zai mutane ishirin in ko mutane talatin ne zai yi yau nake son gaya maka idan zai mutane talatin wallahi duka su ishirin daga cikin talatin ne duk za su zama yan arewa ne amma sai yake ya ɗauki mutane biyar kacal ya tura zai promotion kuma muna da vacancy almost more than 20 vacancy yake promoting. mai magana da yawon spato general solomon arashe dsp tinja mazam ibrahim ya amsa wannan zargi na ɗaya da nake son a ah, duba a kan wannan magana shine yadda na yi bayani ɗazu na ce maka service commission shi inspector general na 'yan sanda in har shi ya ce zai zauna a kan promotion na mutane abu ne wadda service commission za su iya kwairin din shi a kai in kuma ba service commission sun na nashi ba shugaban ƙasa yana kallo tabbaci shugaban kasa wood certainly zai ja hankalinsa akan wannan abubuwan dan akwai mashawartan shugaban kasa ba aiki ba ne wadda mutum guda zai iya tsayawa ya ce to ya yi zaman abin nan a kai sai abin da ya ga dama yi ba zai taɓa faruwa haka ba a shirin na gaba za mu ji ko hukumar kula da ayyukan 'yan sanda za ta ɗauki alhakin waɗannan naɗe-naɗe da ƙarin girman da ake ma jami'an wasu yankuna kawai za mu kuma tuntuɓi fadar shugaban ƙasa mu ji abin da za ta faɗi kan wannan batun a kasance lafiya. To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. kasar jamus na ganin cewa suna samun kwararar bakin haure da suka kai kimanin dubu biyu a rana amma yanzu sun ce ba zai fi su karbi mutane 200 ba kamar yadda ministan cikin gidan kasar ya bayyana wanda kuma bayan wannan zamu mun ji cewa tun daga jiya lahadi jama'a suke rike da shebur a hannu suna ta kamfasa dusar kankara da aka dade ba a ga irin ta ba a nan amurka inda ta sha kan motoci da gefen gidajen jama'a haka kuma mutane sun yi ta faman sharewa domin samun hanyar wucewa da fidda motocinsu a karo na biyu kuma a cikin watanni biyu jami'an italiya da faransa na shirin maraba da karɓar bakuncin shugaban ƙasar iran hassan rouhani inda suke sa ran zai shiga wani shafi na sabuwar alaƙa tsakanin ƙasar ta gabas ta tsakiya da kuma ƙasar da suke ta a matsayin mai basira a tsakanin wa'annan ƙasashe to gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirin shirye shirye na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirin na hantsi. Kafin mai sallama bari mu mika gaisuwar ta'aziya ga iyalan Baba Reverend Gayus Dogo domin rasuwar surukarsu Adama Gayus wadda ta rasu a ƙarshen mako Allah ya sa ta huta ya ba dangi duka jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman usman kabara da ya taya na gabatar da shirin da kuma cibahiro dodone da ya ba da shiri da har hada shirin da ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yau charles hall alheri ke muku fata alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.